Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Hausa VOH ne ke magana a cikin shirinsa na karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na amsoshin tarbiyya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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku lalai marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan mustapha adam ya fara karanta mana labaran duniya labaran duniya da farko ga kanunsu. ministan harkokin wajen iran ya ji jaddada wajabcin warware batutuwan da suka saura a tattaunawar vienna iran ta bayyana cewa rike kudaden afghanistan da amurka ta yi abu ne da bai dace ba ko kadan. kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta sanar da sunayen 'yan takararta a zaben kasar mai zuwa ƙasa afirka ta kudu an fara aiki da matakin hana ɗaliban da ba su yi allurar rigakafin cutar corona ba shiga harabar jami'o'in ƙasar to da farko sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin minista harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya jaddada wajabcin warware batutuwan da suka saura a tattaunawar vienna ministan harkokin wajen na iran hussain amir abdullahian ya bayyana haka ne dai a yin tattaunawa ta wayar tarho da ya yi da takwaransa na kasar china wang yi a jiya laraba ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta ya yi ishara da ci gaban da aka samu a yin tattaunawar sai dai ya ce da akwai wasu muhimman batutuwa da suka saura da ba a kai ga warware su ba amir abdullahian ya kuma ce iran ta gabatar da wasu shawarwari akan hanyoyin da za a warware batutuwan da suka saura shi kuwa ministan harkokin wajen na kasar china wang yi ya nuna fahimtarsa ne akan damuwa da iran take da ita daga yadda batutuwan da suka saura sannan kuma ya kara da cewa idan aka ci gaba tattaunawar kamar yadda take tafiya yanzu to za a kai ga warware batutuwan iran ta bayyana cewa rike kudaden afghanistan da amurka ta yi abu ne da bai dace ba ko kaɗan mataimakiyar jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya zahara irshadi ta bayyana cewa kudaden afghanistan da aka rike na al'ummar ƙasar ne don haka dole ne a saki kudaden domin a sake farfaɗo tattalin arzikin afghanistan da ceto da rayuwar mutanen ƙasar zahra rishadi ta ci gaba da cewa ko kaɗan bai dace ba a shigar da siyasa a cikin batun dukiyar mutanen afghanistan ko kafa musu wasu sharuɗa mataimakiyar Jakarta ta idan majalisar ɗinkin duniya ta kuma ce ƙasar afghanistan tana fuskantar ƙalubale mai girma ta fuska ɓarɓarewar rayuwar mutane hakanan kuma kuma bayan tattalin arziki a ƙasar ta afghanistan kamar yadda jakadiyar ta iran ta bayyana da akwai mutanen da suka kai miliyan ashirin ko kuma rabin mutanen ƙasar da suke da buƙatuwa da taimako jawabin mataimakiyar jakada ta iran a majalisar ɗinkin duniya ya zo ne dai a lokacin taron ƙasa da ƙasa da aka yi dangane da ƙasar ta afghanistan a can birnin new york wani kalubalen da kasar take fuskanta shine na hare-haren ta'addanci da kungiyar daesh take kaiwa da ya zuwa yanzu ta kai hare-hare da suka kai 152 a cikin gundumomi 16 tsakanin watan agusta zuwa disamba na shekara ta 2021 da ta gabata ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanin ta sanar da sunayen 'yan takarar da ta tsayar a zaɓe mai zuwa a cikin jawabin da ya gabatar a jiya laraba da maraice wanda aka watsa ta kafar talbijin jagoran kungiyar hezbollah said hassan nasrallah ya ce a halin yanzu suna ci gaba da tuntubar abokansu na siyasa kuma ana bijiro da ra'ayoyi mabambanta domin a ƙulla ƙawance a yin zaben jagoran kungiyar ta hezbollah Sayyid hassan nasrullah ya kuma kirayi al'ummar kasar da su wa gaskata labarai marasa tushe da suka shafi harkar zaben waɗanda ake watsawa ta kafan sada zumunta said nasrullah ya kuma kara da cewa a fili yake cewa a wasu mazaɓin za mu yi ƙawance da abokanmu na siyasa domin fito da sunaye 'yan takara tare da su kuma za mu iya bambanta da su a cikin wasu mazaɓin da hakan zai kasance cikin fahimtar juna sai nasrullah ya kuma ce mun riga mun tattauna manufofinmu a yakin neman zaben kuma nan gaba za mu sanar da su bugu da ƙari jagoran na ƙungiyar hezbollah ya ishara da ayyukan da zababbin 'yan ƙungiyar ta hezbollah suka yi a cikin shekaru hudu da suka gabata a fagage daban-daban a wani sashi na jawabin sai hassan nasarla bayyana cewa tuntuni ba su saba da yi wa mutane alkawaran da ba za su iya cikawa ba ko lasa musu zuma a baki a yayin yakin neman zaɓe to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran a ƙasar afirka ta kudu an fara aiki da matakin hana ɗaliban da ba su yi allurar rigakafi shiga cikin harabobin jami'ar ƙasar ba daga ranar talata da ta gabata ne da aka fara aiki da hana ɗaliban shiga cikin jami'ar matukar ba su nuna cewa an yi musu ga kafin ba sabon tsarin ya kunshi cewa waɗanda ba su yi rigakafin ba za su koma gida su yi karatu ta hanyar intanet darakta mai kula da harkokin shari'a na jami'ar western cape sherban rajile ya bayyana cewa sabon tsarin yana nufin cewa ɗalibi zai iya rijista da kuma duk wasu shirye-shirye na yin karatu amma ba zai shiga cikin harabar jami'a ba sai ya yi allurar rigakafi ƙungiyoyin ɗalibai na ƙasar suna ci gaba da yin suka a kan wannan tsarin da cewa bai yi ba kuma wasu tsirarin mutane ne da suke jin cewa sun fi kowa iya fahimta suka fito da shi rasha ta bayyana cewa sojojinta da suka kwanta dama a yaƙi da take da ukraine sun kai 498 ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta fitar da sanarwa a jiya laraba da ke cewa adadin waɗanda suka kwanta dama a yaƙin sun kai 498 yayin da waɗanda suka jikkata suka kai 1,600 sanarwar ta yi watsi da gurbatattun labarai da ake watsawa na cewa sojojin kasar da aka kashe a yayin yakin basu da iyaka tana mai cewa farfaganda ce ta makiya a wani gefen ma'aikatar tsaron kasar ta rasha ta sanar da kashe sojojin ukraina 2,870 da kuma jikkata wasu da suka kai 3,700 sannan kuma aka kama wasu 572 a matsayin fursunonin yaƙi. to ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida Mujtaba Adam wanda ya fasara kuma karanta wani labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau.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 отца ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya jaddada cewar kasashen yamma suna ci gaba da yin amfani da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyi da suke da awar kare haƙƙin ɗan adam wajen zargin kasashe da siffanta su da masu take haƙƙin ɗan adam lamarin da ke zama mafaka kuma dalilin tsoma baki a harkokin cikin gidan kasashe yana mai jaddada cewa haƙiƙanin manufar fitar da ƙudurorin siyasa da ake fitarwa kan kasar siriya ita ce kare bakar siyasar kasashe da suke daukan matakan wuce gona da iri kan kasar siriya tare da goyon bayan bakar siyasar mamayar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da kuma ayyukan ta'addanci da kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya suke gudanarwa kan gwamnatin siriya da al'ummar kasar a jawabin da ya gabatar ta hanyar faifai na bidiyo ga zaman taron hukumar kare haƙƙin ɗan adam karo na 49 a birnin geneva a wannan mako ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya bayyana cewa sun yi imani da duk wani zaman tattaunawa mai dauke da mutunta darajar kasashe da al'ummu da bambance-bambancen al'adu da wayewa kuma kasar siriya tana jaddada mahimmancin ganin cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki matakin sanin hakikanin yarjeniyoyin da ta cimma da kasashen da suke mambobi a hukumar tun lokacin kafa ta musamman batun gudanar da zaman yawan tattaunawa na kai tsaye tsakaninta da kasashen da suke mambobi ne a hukumar da nufin cimma matsaya mai tushe kan batun kare haƙƙin ɗan adam a duk ƙasar da ake zarginta da cin zarafin ɗan adam a matsayinta na hukuma mai kula da batun kare haƙƙin ɗan adam a duniya kuma hukuma wacce take ɗaukan dukkanin mambobinta a matsayin mataki ɗaya babu bambanci tare da gudanar da taimakekeniya tsakaninta da ƙasashen da suke mambobinta da nufin tallafawa ƙasashen domin ƙarfafa ikonsu a matsayinsu na gwamnatoci da suka cancanci goyon bayan kare ƙasashensu da haɗin kan al'ummunsu ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya taɓo bakar siyasar kasashen yamma da cewa hakika kasashen yammacin turai sun doge kan bakar siyasar amfani da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da suke bin manufofinsu wajen aiwatar da bakar siyasar su ta munafinci a fagen kare haƙƙin ɗan adam inda suke zargin wasu ƙasashe tare da bayyana su a matsayin masu take haƙƙin ɗan adam a duniya kamar yadda suke amfani da zargin zargin wajen tsoma baki a harkokin cikin gidan kasashen yana mai jaddada manufar kudurorin da ake fitarwa kan take haƙƙin ɗan adam a wasu ƙasashe musamman ƙasar siriya a matsayin dabarar samun halaccin wuce gona da iri kan ƙasar da ƙarfafa bakar siyasar mamaya da goyon bayan 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa da suke kokarin wargaza ƙasar warwas ministan harkokin wajen ƙasar siriya ya kara da fayyace cewar kasar burtaniya tana jagorantar wani kuduri kan kasar siriya a hukumar kare haƙƙin ɗan adam da ta kashe kuɗaɗe da suka kai dalar amurka biliyan hudu da nufin ɓata sunan gwamnatin siriya musamman a kafofin watsa labarai kamar yadda kafofin watsa labaran kasar ta birtaniya suka tabbatar da hakan don haka ma'aikatar haƙoƙin wajen kasar siriya ta yi kira ga hukumar kare haƙƙin ɗan adam kan sake yin nazari dangane da matakan da take ɗauka kan kasar siriya tare da nisantar rahotannin da ake shiryawa na bakar siyasar haɗin bakin ƙasashe da suke yin dirar mikiya kan ƙasar siriya domin ganin bayanta faisal mikdad ya yi nuni da cewa tun a shekara ta 2011 kasar siriya take fuskantar yakin ta'addanci da aka tsara domin rusa a kasar kuma daga waje ake gudanar da tsare-tsaren yakin da aiwatar da shi da nufin rusa zaman lafiya da haɗin kai da kuma amincin kasar game da samun damar mame yankunan kasar kamar yadda kasashen turkiya da amurka suka mame yankunan kasar siriya baya ga wasu gungun 'yan ta'adda da suke mame da wasu yankunan kasar da tallafin wasu gwamnatocin kasashen duniya da nufin shelanta ballewa daga kasar inda a halin yanzu suke tafka manyan laifukan yaƙi da ke ta haƙƙin ɗan adam da nufin cimma manufofinsu da na iyayen gidajensu ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya ya bayyana cewa amfani da batun take haƙƙin ɗan adam ya zame babban kalubale kan ƙasar siriya kuma yana ci gaba da zama babban dalilin tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta siriya musamman daga ɓangaren ƙasar amurka da ƙungiyar tarayyar turai inda suke gudanar da siyasar su ta bangare guda kan ƙasar musamman sace albarkatun ƙasa da hana al'ummar siriya amfani da arzikin ƙasar ta kamar yadda bakar siyasar su ta ƙaƙaba takunkumi kan ƙasar ta siriya a harkar tattalin arziki arziki ta ƙara gurgunta al'ummar siriya musamman sakamakon annobar cutar corona da ta kai ga ƙara wurga al'ummar siriya cikin mawuyacin halin rayuwa da take haƙƙin ɗan adam na tushe musamman haƙƙin rayuwa da kula da kiwon lafiya da samar da abinci da ilimi game da gudanar da ayyukan raye ƙasa inda aka haramta wa al'ummar siriya waɗannan haƙoƙi da suke tabbatar da nau'in gudanar da munanan ɗabi'u da aiwatar da ta'addanci a fuskar tattalin arziki kan al'ummar al'ummar faisal mikdad ya yi furci da cewa duk da waɗannan kalubale da suke fuskantar gwamnatin siriya amma mahukuntan ƙasar suna ci gaba da yin aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyarsu wajen kare mutuncin ƙasar da ƙimarta tare da matsakaimi wajen ganin ƙasar ta ci gaba da zama ƙasa ɗaya dunkulalliya musamman ta hanyar fafatukar ganin sun yantar da yankunan ƙasar daga mamayar ƙasashen waje da yaƙar gungun 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa da ake wadata su da makamai da kuɗaɗe kamar yadda gwamnati gwamnatin siriya take iyaka kokarinta wajen wanzar da tsaro da gadar da aminci ga 'yan ƙasa gami da hubbasan magance musu bukatunsu na tushe hakanan ministan harkokin wajen ƙasar ta siriya faisal mikdad ya yi nuni kan rahoton da ke tabbatar da kokarin gwamnatin ƙasar duk da takaitacciyar damar da take da ita amma take ci gaba da sake gyara yankunan da ta 'yantar daga hannun gungun 'yan ta'adda domin zaunar da al'ummar yankunan da kare su da na haƙoƙinsu na 'yan ƙasa musamman gudanar da matakan kiwon lafiya da taka burki ga watsuwar annobar cutar corona game da gudanar da ayyukan raya ƙasa da za su ƙarfafa gwiwar 'yan gudun hijirar ƙasar dawowa ƙasar su ta gado hakanan faisal mcdad ya bayyana takaicin ƙasarsa ta siriya kan yadda duk ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar ke yi amma tana ci gaba da fuskantar cikas daga bakar siyasar ɓangarorin ƙasashen waje na ci gaba da toshe duk wata ci gaba da za ta kyautata rayuwar al'ummar siriya musamman musamman karfafa matakan killace harkar tattalin arzikin kasar da hana shigar da kayayyakin abinci da na magunguna da makamashi gami da gindaya munanan sharuɗa kan hukumar jin kai ta majalisar ɗinkin duniya gami da janyo cikas kan duk wata yarjejeniya ta taimakekeniya tsakanin kasar siriya da kasashen da suke kawayenta ministan harkokin wajen kasar ta siriya ya jaddada aniyar kasarsa ta ci gaba da aiwatar da shirin ta na tsarkake yankunan kasarta daga mamayen kasashen waje da kuma gungun 'yan ta'adda na kungiyar 'yan awaren kurdawa da suke samun goyon bayan kasashen waje musamman amurka domin al'ummar siriya ta samu rayuwa cikin kwanciyar hankali da 'yanci a wani bangaren jawabinsa ministan harkokin wajen kasar siriya faisal mikdad ya jaddada haƙƙin ƙasarsa na 'yantar da yankin julan daga mamayar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da jaddada matsayin ƙasar siriya na rashin amincewa da bakar siyasar haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mamaya musamman shirin ta na baya-bayan nan na faɗaɗa matsugunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida a yankin julan da ta mamaye da ya hannu riga da kudirin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 497 da aka fitar a shekara ta 1981 hakanan ministan harkokin wajen kasar ta siriya ya jaddada matsayin kasarsa na yin tofin allatsi ne kan bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na musgunawa falastinawa a yankunan da suka mamaye ta hanyar nuna musu bakar siyasar wariya da hakan yi hannun riga da kudurorin majalisar ɗinkin duniya don haka kasar siriya tana nan akan matsayinta na goyon bayan haƙƙin falasinawa musamman batun kafa musu 'yantacciyar ƙasa mai cin gashi gashin kanta kuma Kudus ta zame fadar mulkin kasar akan iyakar da kudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ya shata a ranar 4 ga watan Yunin shekara ta 1967 tare da haƙƙin 'yan gudun hijiran Falasɗinawa na komawa su ta gado. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan. To masu sauraro kada Anisa don kuwa ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na mura iran kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar. ina magana da kasar kamaru ku bani dama in yi tsokaci dangance da fannin ilimin boko hakikan lalata makarantun ne da dama da yan ta'adda suka yi nasarar yi a ƙasa ta nijar. wannan bai zo muna da mamaki ba idan aka yi la'akari da yau ko dan adam ya kasa samun kariya balle makarantun nan boko dangance da kuma ikirari da gwamnati ke yi na kasauyi a fannin ilimin boko ba lalle ne ta cika alkawalin da ta doka ba domin wannan matsalolin 'ya'yan talakawa ne suka shafa 'ya'yansu suna can turai suna karatu na gode sashen hausa na murya iran assalamu alaikum sashen sunan muryar jamhuriyar musulunci na iran sunana usman darbu da mawuro jalo da ke nan garin yamai a jamhuriyar niger to yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da rikicin da ke faruwa tsakanin rasha da ukraine yayin da kasashen turai da amurka sun ka ɗauki ɓangaren ukraine da nuna cewa rasha ta taka haƙƙin bin adama to wannan abun mamaki ne yadda duniya ta koma su kasashen za su yi abin zalunci su kashe mutane ba a komai ba ne amma in wata ƙasa ce wadda ba ra'ayinsu guda ba ta yi shine abin da ya kamata su fito su yi alawaje wai har da hukumar kwallon kafa ta duniya ta cire ƙasar rasha a cikin ƙasashen da ke taka ƙwallon kafa to ga abin da isra'ila take yi a palestine ga abin da saudiya take yi a yemen ga abin da sun kai a syria ga abin da nan baya baya nato ta yi a libya ga abin da sun ka saddam hussein ya taɓa yi a iran amma duk wannan ba komai ba ne Assalamu alaikum BOH Hausa suna na rabu mai shayi garin Ungwatu Zandar. To da farko dai al'umma ya kamata mu koma ga Allah baki ɗaya mu tuba mu rage abubuwan da muke yi mu da kanmu domin wannan abin banda gyaran hali da istighfari azumin nafila ba za mu ga da kyau ba cikin abubuwan da suke faruwa fi sabilillahi akwai sakamako na halayen ka duba kaga talaka ne tsakanin shi da talaka dan uwan shi zaka samu ana zagin shugabanni kaɗai. to suna da laifi lalle mai girma ma to amma yanzu aka gama ku uku aka ba ku wani abu aka ce ku raba cikin ku uku nan sai an samu zalunci a hannun wanda aka bi to kenan kaga kuwa ba shugabanni kaɗai suke zalunci ba ɗan hakin da kare na shi ke tsone maka ido to ya kamata mu gyara halayen mu Allah ubangiji ya taimake mu suna na rabu mai shayi garin tudu Zandar Assalamu alaikum wa ta'ala barakatu sashen Hausa na DOH gidan rediyon musulunci da farko suna na haɗabi mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Najeriya. To a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke ci min tuwa kwarya. To hakikanin gaskiya wannan ƙididdiga da aka fito da ita aka gano cewa akalla akwai makaranta sama ga ɗari bakwai da hamsin da takwas waɗanda 'yan ta'adda na lalata a jamhuriyar Nijar. gaskiya wannan abin tur da allah wadda ne saboda haka zan yi kira ga shugaban nijar bazo muhammad da ya ɗo matakin gaggawa na gyara wa'annan makarantu domin ɗalibai su koma makaranta su ci gaba da koyon darussan da ake koya musu duba da irin yadda wa rashin ilimi shine ga kawo wasu ta'addanci da muke fama da su saboda haka yana kira gare da babban murya da ya gasganta dukkan matakin gyara wannan makarantu da aka lalata na gode kwarai suna na haɗari mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria. assalamu alaikum wa rahmatullah boh hausa jamhuriyar musulunci tehran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar cote d'ivoire muna godiya da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu gaskiya wannan shawara da an kai na cewa za a saki yan ta'adda na jamhuriyar nijar gaskiya wannan bai dace ba yan ta'addan sun hana mu al'umma kwanciyar hankali har gwamnatin gaba ɗaya sun hana mata kwanciyar hankali to ta yaya za a yi a ce a saki yan ta'adda ta'adda ba a kai su kotu a yi mun shari'ar da dace daidai da su ku soji idan da ku aka yi shawara domin a saki an ta'adda gaskiya wannan bai dace ba saboda ku kike shiga daji kuke wahala ko ku kashe ko a kashe ku domin kwatuwar 'yan ta'addan nan kuma ya za ku ba da shawara ku ce a saki 'yan ta'adda mutane saura sun watse sun bar su wa'ansu sun watse sun bar gidajensu wa'ansu kuma sun kashe su wa'ansu kuma ba a san ma inda suke ba a dalilin 'yan ta'addan nan kuma za a ce a saki 'yan ta'adda ya kamata a kai su kotu a yi mu shari'a abin da ya dace mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazaunin kasar cote d'ivoire assalamu alaikum gidan rediyo musulunci da kasar iran mai afirka mai magana mansur aliyu nasarawa birnin kebir ga tarayyar najeriya yana kira ga mu na duniya musamman na afirka da na musulunci wanda su san cewa abin da ake wa falastinawa ganganci ne kawai a kyale ba a ce komi ba amma yanzu rashi da ta yaƙi kiran ai kasashen duniya gashi nan suna magana a samun rashi takunkumi amma isra'ila da suke a kan ba ka taɓa jin wani shugaban ƙasa na turai ya ce a sama isra'il takunkumi ba don haka ina kira ga shugabanninmu na musulunci da na afirka mu zo mu haɗa kai kawo mu yankinmu kwanciyar jan hankali da zaman lafiya na gode gidan rediyo musulunci na ƙasa iran mai albarka mai magana mansur aliyu nasarar birnin kyau daga tarayyar najeriya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio muryar jama'a musulunci tera da farko kuna tare da alhaji rabe daga group garkuwar matasa eh, daga da magaram a jamhuriyar Nijar. zan ba da ta'aziyya da hatsarin mota da ya faru a yankin har da magaram yan uwanmu an yi asarar rayuka sama da rai ishirin da ɗaya. wasu sun yi rauni sosai allah ba su lahiya kuma wanda suka rasu allah Allah shi kansu kuma zan yi tsaukaci dangance da sauran abokan aiki direbobi da Allah da annabi a rinka kimanta yanayin tafiyar da ake mahukuntanmu wanda suke sama kan hanyar su rinka kwantaro in su tashi lafiya ni ne Alhaji Rabe daga group ko matasa a jamhuriyar Nijar daga Damagara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji mamma wanda aka yi sani da sunan raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar Damagaran jamhuriyar Nijar Nijar. Da zan mika sakon gaisuwa na ta'aziyya ne ga 'yan uwa wanda suka rasa nasu a ranar Talata a hatsarin mota da yawa kana tsakanin da magaram eh, zuwa bakin birji. Muna mika sakon gaisuwa na ta'aziyya Allah ya ji kansu, Allah ya musu rahama, Allah ya sa sun huta. Wanda ba su da lahiya suka samu hatsari a cikin wani hatsari Ubangiji Allah ya ba su lahiya. Eh, mu kuma da muka saura Ubangiji Allah ya mana kyakkyawan karshe kuma zan kara tsokaci kai cewa ya kamata direbobi su kara kulawa su kara kulawa a dangance da irin tuki da suke yi na ganganci idan sun dauko rayu ma'aika kuma jami'an tsaro na kan hanya su ci gaba da ƙara sa idanuwa a fuskan durobobi a fuskan hanya idan sun gamu da su mai magana rabe mai aski da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran suna na lawa alhaji abbali daga agadas jamhuriyar nijar ra'ayina a yau akan hadarin motar da aka samu a cikin jihar zandar inda aka samu hasarar rayuka sama da ishirin to muna fatan allah ya shi kan waɗanda suka riga mu allah ya sa kwanciya ta zame musu hutu ubangiji allah ya ƙara kiyaye gaba yana da kyau direbobi su zan kulawa a daina gudu irin na ganganci saboda kiyaye rayukan jama'a kuma daina ganganci ko kuma tserarreniya bisa hanyoyi waɗannan abubuwa duka abubuwa ne kamata direbobi su kare a kula da haƙƙin jama'a kula da mutuncin jama'a Allah ya samu gane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne mai ɗaya da magana jamhuriyar nijar ina kiran ku daga nan birnin yamma na jamhuriyar nijar to yau ina so ku wani dama yi tsokaci dangance da yajin aikin da yan kasuwa suka yi hakika wannan yaji wannan akan talaka ne take ƙara kuma ya kamata gwamnatin nijar dan allah da annabi wannan haraji da take dora yan kasuwa ganin lokaci ne ma ya rike zawa na azumin na watan ramadan ya kamata tun ka hanyar zo shi a rage 'yan kasuwa haraji da donye domin su ma kuma a rika bi sau da ƙafa ganin cewa sun rage farashin kayayyaki idan dai hal an rage musu duwan kenan wannan ne zai kawo sauƙi ga talaka domin kullum ya kasance ana rage musu kuma babu inda za a rika bi irin na da ana sirin 'yan kasuwa ana ganin cewa sun ƙara haraji ko basu ƙara ba ko an rage musu wasu bisa ragewa talaka da fatan allah ya shirye su kuma ya shiri gwamnatin mu ta jamhuriyar Nijar kuma Allah ka haɗa kan kawunan 'yan ƙasar mu Nijar baki ɗaya na gode ku tashi na. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran bai ta wasa mai magana Maji Muhammad wanda aka san da suna Muji Soja mai adai da tahu a nan zandar kowa likitar dutse. Ra'ayina shine game da eh, yakin da ake da Ukraine da Rasha. Eh, wato ni a ra'ayina gaskiya Ukraine ya kamata ta nemi sassauci ta nemi sasantawa da Rasha saboda Rasha gaskiya ta haikarin ta ba ma ita ba har wanda suke ganin za su iya goya mata baya Faranshi eh, da amurka ta shi karshen su kenan ta nemi sasantawa a sasanta a wuce wurin eh kenan in ita faranshi tana cewa za a ba nijar taimakon sojoji to ga inda ake bukatar taimakon sojojin can ya kamata ta kai ma ukraine dauki na gode biyu ta hausa radio ta da mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna miji soja mai adai da tsahu a nan zandar likita dutse a tashi lafiya radio iran na barka da warhaka mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da magaramu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan yi tsokaci na ga yajin aiki da 'yan kasuwa suka yi a yau a ƙasa ta jamhuriyar Nijar. To gaskiya na yi Allah wade da wannan yajin aiki da suka yi a kan haraji. Saboda mu ƙasanmu ta Nijar abin da aka gada ne daga gwamnatin daga su 'yan kasuwai babu wanda yake tausayin talaka ko da za a sabke musu harajin bai yiwuwa su tausaya ma talaka wajen sayan abu ko me aka yi dai talaka a kan shi sai take kariya kuma talaka duk matsayinka da allah ya kai ka na gwamnati wannan talakan shi ya kai ka kuma ɗan kasuwar kai ma da talakan kake buga gaba kuma shine koma baya a ƙasa ta jamhuriyar Nijar to mun sa ido mun kawo muna kallo kenan in kuka kashe talaka hin mu ga da wanda za ku buga gaba Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. A game da abin da muke ji cewa za a yi sulhu tsakanin Ukraine da Rasha idan ya tabbata gaskiya babu yaudara to wannan al'amarin muna murna kuma Allah ta'ala ya sanya ya zama hanyar da talakawa da kuma fararen hula za su kubuta daga wannan mummunan yaki sannan ina kira ga su gwamnatin ukraine abin da suke kokarin su aiwatar da shi wanda ya saba dokokin rasha na amincin da ke tsakanin su ya kamata su janye su kula yarjejeniyar duniya ta ba kowa dama na yancin kanshi amma duk abin da zai jawo a ƙoƙarin fada ya kamata su gwamnatin ukraine ta kiyaye ko don kare lafiya da talakawan kasanta da al'ummomi ilimi da tarihi da ilimi da guraren makarantu da sauransu su ya zama sun kare su ne su kare waɗannan talaka waɗanda suke ƙarƙashinsu a Nagode rediyon iran mai magana suleiman abdullahi fala da ke nan garin fambeguwa a karamar hukumar kubau Nagode. assalamu alaikum ma'aikatan biyu head barka da aiki da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram a yau ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina inda zan yi magana game da kasuwa da mahukunta yana da kyau kowanne ya rage rage kayan masarufi su kuma hukunta su rage musu wajen awo domin shigo da kayayyakin masarufi domin talakawa su samu su wadata domin a yi azumi cikin koshin lafiya yana da kyau yan kasuwa su rage farashi domin idan suka ci ribar ma ba abin da zai wani karaka yi rage domin ka samu lada kuma Allah ya kara wa dukiyar ka albarka yawa Allah sa kiran ya tafi inda ya dace mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je su ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe. Ga shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. mu da sake saduwa a cikin shirin na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirin mu da ya gabata mun tsaya inda muke bayani dangane da ilimi da kuma aiki da shi inda muka bayyana cewa ilimi da aiki da shi kamar tagwaye ne ba sa rabuwa da juna idan mutum yana son samun lahira ilimi kaɗai ba zai amfane shi ba haka ma aiki cikin jahilci ba zai amfana ba da yarda allah za mu ci gaba da ansa tambayar 'yan uwa wa'anda suka gabatar da tambayar dangane da buƙatar sanin hakan a ɓangare na biyu ana iya cewa duk ilimin da ya zo da umarni ka aikata wajibi ne ko mustahabbi ne da kuma wanda ya zo da hani haramci ne ko makarohi ne ana kiran wa'annan ilmomi da ilimin aiwatarwa don haka ilimin tarbiyya da ilimin fikihu gaba ɗayansu ana kiransu ilimin aiwatarwa ne a aikace don ana magana ne kan ayyukan da ya kamata mumini ya aikata su ko ya hannu daga yinsu idan muka koma cikin littattafan malamanmu za mu ga cewa sun rarraba tsakanin ilimi wanda yake buƙatar kuduri kawai a cikin zuciya ba buƙatar aiki ana kiransu wato ilimin nazariya sai kuma wanda suke koyar da halaye masu kyau da tarbiyya da fikihu barin ƙarya aikata alheri yin adalci barin zalunci duk ana kiransu ilimin aiwatarwa ko aiki da su ko barinsu wato ilimin amaliya ilimi kamar na sanin allah da mala'iku da manzanni da aljanna da wuta da matsayin limamai masu tsarki da lahira duk kuduri ne kawai mutum zai yi a cikin zuciyarsa ya san su da haka kuma littattafan malamanmu suka raba ilimin kashi biyu da wanda suke magana kan ilimi don amfani da shi ko kuma barin shi da kuma ilimi ƙudurcewa da shi a cikin zukata banda wannan ilmomin nan guda biyu dole ne su tafi tare a lokacin da mutum ya san wani abu ya ƙudurce shi amma bai sami abin da zai yi don tabbatar da aƙidarsa a aikace ba wannan yana kashewa muminai gwiwa wajen sanin ilimi wanda ba a aiki da shi sannan ya kamata kowa ya sani mutum ba zai kai ga kamala ba da karatu kadai dole ne sai ya hada da aiki da abin da ya sani. karɓo hadisi daga alul baiti salam kan cewa hankali shine wanda ake bautawa mai rahama da shi sannan ake samun aljanna da shi don haka duk hankalin da ba a bautawa mai rahama da shi kuma ba a neman aljanna da shi to ba hankali ba ne sai dai muna iya cewa jahilci ne a nan muna iya cewa jahilai guda biyu ne na farko wanda bai san ilimin sanin allah ba ko kuma yadda zai bauta wa Allah ba na biyu kuma wanda ya san ilimi na sanin Allah da kuma bauta masa amma baya amfani da ilimin nasa to shi ma jahili ne banda haka rashin amfani da iliminsa ya zama hujja a kansa a ranar kiyama don ya sani amma ya ki amfani da shi azabarsa sai tafi na wanda bai taɓa sanin ilimin ba ko ya ƙi ya nemi ilimin ba har ila yau wasu hadisan mai kama da wannan sun zo daga kalamomin amirul mu'minin ali ibn abi talib salam inda yake cewa da kuma wani wanda ake kiransa malami amma ba malami ba shi jahili ne daga cikin jahilai don haka wannan masanin ya zama jahili don rashin aiki da iliminsa idan muka dubi alkur'ani mai girma za mu ga cewa baya ambaton wani al'amari na aƙida ko wanda ake kudurcewa a cikin zuciya sai ya ambaci yadda ake tabbatar da shi a aikace ilimi da aiki da shi tare suke tafiya wannan shine tafarkin alkur'ani mai girma sai dai abin tambaya ita ce idan ilimi baya amfani sai tare da aiki to menene amfanin ilimi a nan muna iya cewa duk ayyukan da muka yi akwai zahirinsa a fili wanda muke yi akwai kuma baɗininsa wanda annabawa da limamai ne kawai suka san shi mu ba mu san komai dangane da su ba don da sallah da zakka da hajji da azumi dukkaninsu suna da zahiri kuma suna da baɗini zahirinsu su ne wa'anda muke aikatawa a nan duniya amma baɗininsa sai allah da kuma wanda ya sanar masu sauraro nan za mu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan lakai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin amsoshin tarbiyya kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudewa da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana ko waɗanda batun ya shafa a kansu daga nan sashen Hausa na Radio Iran. To a yau shirin namu zai yi dubi ne kan irin kalaman da kasashen Afirka suka farta game da rikicin da ya barke tsakanin Rasha kuma Ukraine. Idan da hali kuma za mu yi duba kan tasirin wannan rikicin ga nahiyar ta Afirka ta fuskar tattalin arziki. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance tare da mu. To tun dai bayan da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya sanar da ɗaukar matakin soji kan kasar Ukraine, kasashen duniya ke ci gaba da mai da martani kan matakin. A nahiyar Afirka ma batun ya ɗau hankali, inda kasashe daban-daban suke ci gaba da mayar da martani. yayin da wasu ke tar da matakin wasu kuwa kiran suke da akai zuciya nesa gwamnatin tarayyar najeriya na sahun gaba a kasashen afirka da suka yi furci kan rikicin na rashin kuma ukraine ministan harkokin wajen kasar geoffrey onyema ya bayyana tausayi game da abin da ya ce hasarar rayuka da lalata dukiyar jama'a tare da da goyon bayan kasar ta najeriya ga 'yanci da kuma hurumin kasar ukraine a wani batun kuma najeriya ta yi tar da rahotannin cewa ana musgunawa 'yan ƙasarta da ke barin ƙasar ta ukraine sakamakon rikicin da ya barke shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce akwai 'yan najeriya kusan dubu hudu a ƙasar ta ukraine su ɗalibai duk wanda ke kokarin tserewa rikici na da hakki irin na kowa yana da 'yancin wucewa kamar yadda dokokin majalisar ɗinkin duniya suka yi tanadi don haka bai kamata a ce launin fatarsa ba ko kuma bambancin fasfonsa ya sa an rika nuna masa bambanci ba in shi shugaba buhari cikin wani sako da ya wallafa a shafin sa na twitter ita ma kasar ghana ta mayar da martani game da rikicin na ukraine tana mai cewa tana goyon bayan hurumin kasar ukraine tare da buƙatar a tsagaita buɗe wuta da kuma mutunta dokokin ƙasa da ƙasa kamar yadda jakadan ƙasar a majalisar ɗinkin duniya harold gieman ya sanar ƙasar gabon ita ma tana daga cikin ƙasashen afirka da suka fito suka tofa albarkacin bakinsu game da rikicin na ukraine inda jakadanta a majalisar ɗinkin duniya michel xavier ya ce an keta hurumi da 'yancin ukraine ta hanyar kai mata wannan harin don haka gabon tana kan bakarta na goyon bayan 'yanci da kuma hurumin duk wata ƙasa shi kuwa jakadan ƙasar kenya a majalisar ɗinkin duniya cewa ya yi iyakokinmu ba abin da muka zana da hannayenmu ne ba da a ce mun mayar da martani ga ƙasashe da yanzu muna nan muna ta tafka yaƙi bayan gwamman shekaru da suka gabata in ji martin kimani afirka ta kudu ta bakin jam'iyya mai mulki a kasar ta ce ta damu da tashin hankalin tare da kira ga bangarorin da batun ya shafa su koma kan teburin sulhu sai dai an rawaito cewa shugaban kasar ta afirka ta kudun sirrin ramaphosa ya buƙaci da kada kasar ta ta ɗauki bangaranci game da wannan batu jamhuriyar nijar a wata sanarwa da tawagarta a majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta yi tar da amfani da ƙarfi a yunkurin magance saɓanin da ke tsakanin wasu ƙasashe Nijar ta kuma itar da matakin sojin da Rasha ta ɗauka kan Ukraine wanda ta ce ya saba wa 'yanci da kuma hurumin Ukraine da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta kuma ce za ta jefa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin yin tur da matakin na Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya kamar da yake a shafin Twitter na tawagar ta Nijar ɗin a Majalisar Ɗinkin Duniya. kamar da aka sani rikicin na rasha da ukraine ya sha hankalin duniya sosai hatta kungiyoyin ƙasa da ƙasa da na yankuna sun yi tsokaci game da batun kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo ita ma tana daga cikinsu inda ta yi allah wadai da abin da ta ce kusar rasha a ukraine wanda ya haifar da hasarar rayuka musamman a cikin fararen hula a sanarwar da ta fitar ranar litinin ecowas ta buƙaci ɓangarorin biyu da su dakatar da buɗe wuta su kuma rungumi hanyar tattaunawa domin shawo kan wannan rikicin ecowas ta kuma buƙaci kasashen biyu da su tabbatar da kare lafiyar 'yan kasashe mambobin ta goma sha biyar da ke rayuwa a ƙasar ta ukraine a nata bangare kuwa ƙungiyar tarar afirka au kiran a tsagaita wuta ta yi a cikin gaggawa shugaban ƙungiyar na wannan karo kana kuma shugaban senegal maki sal da kuma shugaban kwamitin ƙungiyar musa fake muhammad duk sun bayyana damuwa game da halin da ake ciki a ukraine sanarwar da kungiyar ta fitar a shafinta na twitter a ranar alhamis da ta gabata ta yi kira ga tarayyar rasha da kuma dukkan waɗanda batun ya shafa na ƙasa da ƙasa da kuma na yankin da su mutunta hurumi da 'yancin ƙasar ta ukraine ƙungiyar ta kuma buƙaci ɓangarorin biyu da su dakatar da buɗe wuta ta zamnawa kan teburin tattaunawa a shiga tsakanin majalisar ɗinkin duniya domin kare duniya daga faɗawa a cikin wani sabon rikici ƙungiyar tarar afirkar ta kuma yi Allah wadai da yadda ake takurawa 'yan Afirka da ke gudun yakin da ya barke a kasar ta Ukraine. AU ta ce ta damu matuka game da 'yan Afirka da ake toyewa hakkin ratsa iyaka bayan sun gudu daga Ukraine. Shugaban kungiyar ta AU makisal kana kuma shugaban Senegal da kuma shugaban kwamitin kungiyar Musa Faki Muhammad sun yi tuni da hakkin da kowa yake da shi na ratsa iyakoki a lokacin wani rikici kuma dole ya samu kula kamar yadda ake wa kowa da kowa ba tare da bambancin ƙasa ba ko kuma launin fatarsa sanarwar ta eu ta kuma ce rahotannin da aka samu na yadda ake takurawa 'yan afirka abin takaici ne da ba za a lamunta da shi ba hasali ma ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa yakin na ukraine dai ya zama wa 'yan afirka da ke gudu daga ƙasar wani bala'i inda bayanai da aka yi ta yadawa suka nuna yadda jami'an tsaro ke galaza musu da kuma hana su shiga jiragen ƙasa ko motocin bas domin isa iyaka sai kuma wasu 'yan afirka da aka tara su a iyaka aka hana su shiga poland To ra'ayoyin dai sun bambanta a nahiyar ta Afirka game da rikicin na Ukraine. ɗan shugaban Uganda Yoweri Museveni, Laftana Janar Muhozi kainero Gaba ya bayyana goyon bayansa ga kusan da Rasha ta yi a ukraine janar kai ne rugaba wanda shine kwamandar rundunar sojan ƙasa ta uganda ya wallafa a shafinsa na twitter cewa galibin al'umma wacce ba farar fata ba tana goyon bayan matsayin rasha a ukraine ya kara da cewa putin yana da gaskiya a lokacin da urss ta girke makaman nukiliyar ta a cuba a shekarar 1963 ƙasashen yamma sun ɗau abin sai ka ce duniya za ta tashi game da hakan amma a yau da ƙungiyar tsaro ta nato ta yi irin hakan suna tsammanin rasha ba za ta ɗauki wani mataki saɓanin wannan ba janar kairne rugaba ana yi masa kallon shine wanda zai gaji mahaifinsa mai shekaru 77 da ke mulkin ƙasar ta uganda tun shekarar 1986 a can gine kuwa mahukuntan ƙasar ne suka ce za su ɗauki mataki kan ƙaramin jakadan ukraine a ƙasar bisa aikata babban laifi shi dai jakadar na ukraine ya wallafa a shafinsa na twitter da wani sako da ke bukatar gina ta bayyana matsayinta a kan rikicin bayan matakin da ta ɗauka kan jakadar na ukraine ministan harkokin wajen gwamnatin rikon ƙwarai kasar ya bukaci jakadar na ukraine da ya kira taron manema labarai ya karyata bayanan da ya yada waɗanda suka kara da shafukan sada zumunta ƙasar mali wace ta ƙara ƙulla alakarta da rasha bayan raba gari da ƙasashen yamma bata fito fili ba ta bayyana matsayinta amma kwanan baya ta nuna amincewa da matakin rasha na ayyana yankunan 'yan aware na donetsk da kuma luhansk a matsayin kasashe masu cin gashin kansu To kowane tasiri ne wannan rikicin na Rasha da Ukraine zai haifar ga tattalin arzikin Afirka wannan ma wata tambaya ce wasu na fargabar cewa tsadar rayuwa a nahiyar za ta karu saboda rikicin rikicin ukraine ya riga ya haifar da tashin farashi na mai a duniya sai dai mamayar da rasha ta yi wa ukraine ɗaya daga cikin manyan masu arzikin man fetur a duniya ya sa farashin mai ya haura dalar amurka ɗari a karan farko tun shekara ta 2014 hakan na nufin gidaje da dama a faɗin nahiyar afirka za su fuskanci ƙarin makamashi farashin sufuri da kuma tsadar kayayyaki da ake shigowa da su daga kasashen waje dama dai wasu kasashen nahiyar afirka irin su kenya da sudan da kuma maroko na fuskantar zanga-zangar nuna adawa da tsadar rayuwa sai dai kuma hauhawar farashin man fetur na iya samar da ƙarin kudaden shiga ga manyan masu fitar da mai na afirka kamar tarayyar najeriya da angola waɗanda za su iya sayar da hajojinsu a farashi mai tsada a kasuwannin duniya amurka ta san da cewa za ta wa kasar rasha tsauraran takunkumai bayan harin da moscow ta kai wa ukraine matakan na da nufin gurgunta tattalin arzikin rasha yiwuwar hana rasha yin mu'amala da dalar amurka kan iya yin babban tasiri kan kasuwancin dala biliyan ashirin da ake yi a duk shekara tsakanin afirka da rasha rikicin kuma na iya haifar da matsalar rashin abinci ukraine dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan gaba wajen fitar da alkama a duniya amma idan amfanin gona ya gaza aka takaita fitar da kayayyaki zuwa kasashen waje saboda rikicin kasashe irin su tunisia masar morocco da libya rikicin kan iya yin tasiri a kansu to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani shikon idan allah ya sake haɗa mu kafin nan ni hassan barka da na gabatar ke cewa bisalam a huta lafiya. kuma da haka ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan na barka da na kasance da ku da ma mustaba adam da karanta labaran duniyar muke muku fatan alheri a kasance lafiya daga nan birnin tehran